Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata sha uku ga watan Disamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanan labaran. A yau Talata shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi shugaban kamfanin ma ExxonMobil Rex Tillerson a matsayin wanda zai zama sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Za kuma ku ji cewa Donald Trump ya ce zai yi jawabi ga manema labarai nan ba da jimawa ba akan zaben manyan jami'an gwamnatinsa. Yau Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ta samu rahoton kisan akalla fararen hula guda 82 a Siriya. To kanin labaran kenan. ƙungiyar ECOWAS na shirin ƙarfafa gwiwar manoman manoman karkara ka duba ina da ina ne aka iya yi shinkafa menene zai sa a bunƙasa shinkafa in an tallafa manoma game da shawarar shugaban najeriya kan masu cewa a ba su kuɗi su raɓanya ma mutum cikin lokaci ƙanƙani wanda ake kira ponzi wani masani na cewa ba irin waɗannan abubuwan kamar dai marasa gaskiya ne za a kuma ji cewa wasu lauyoyi sun ce za su ruga kotu saboda batun rahoton 'yan sanda kafin yin jinyar mai rauni akwai doka wato national health care act ta tanaji cewa haramun ne likita ko wani ma'aikacin jinya ya kiwa wani aiki da kowane dalili sannan za a ji cewa kungiyar eu wato tarayyar turai ta tallafa ma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a nijar muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu sannan sarfilu hashin gumal na tafa da shirin noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Talata shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi shugaban kamfanin man ExxonMobil Rex Tillerson a matsayin wanda zai zama sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka a gwamnatinsa. Tillerson wanda ke da alaƙa da shugaban ƙasar Rasha ya shafa dukan shekaru 41 da ya yi a bakin aiki a wannan kamfanin man. Trump ya ce kwarewar Tillerson ta fannin kula da harkokin kamfanin mai a faɗin duniya na da mahimmanci wajen jagorantar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Irin jajircewarsa da kuma kwarewarsa da zurfin sanin siyasar wasu ƙasashe ya sa zabensa a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kasance zaɓin da ya yi matuƙar dacewa, a cewar Trump, a wata sanarwa da masu shirin bikin rantsar da shi suka fidda. Ya kuma ƙara da cewa zai ƙarfafa zaman lafiya a yankuna ya kuma mai da hankali akan muradan tsaron Amurka. Da an yi zaton kan dole Trump zai zaɓi wani daban kamar tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney saboda tillerson bai samu goyon baya ba sosai daga 'yan majalisar wakilan da ke jam'iyyar Republican. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai yi jawabi ga manema labarai nan ba da jimawa ba akan zaben manyan jami'an gwamnatinsa da kuma batun kamfanoninsa wanda zai bari a hannun 'ya'yansa maza. wannan sanarwar da ta fito da daren jiya a shafin twitter na zuwa ne 'yan kwanaki bayan tattaunawar da ya kamata a yi amma aka ɗage a kan yadda zai janye hannunsa daga harkokin gudanar da kamfanoninsa da ke hulɗa da ƙasashen duniya domin ya mai da hankali a kan shugabancin amurka ya kuma kauce ma son zuciya wani jami'i ya faɗi jiya cewa sai wani lokaci a cikin watan janairun shekara mai zuwa za a ji cikakken bayani akan wannan batun trump ya rubuta cewa kafin ranar 20 ga watan janairu ranar da za a rantsar da shi zai mai da dukkan harkokin kamfaninsa ga 'ya'yansa don da eric da wasu manyan masu kula da kamfanonin ya kuma ya to ya yi alkawarin ba za a ƙara ƙulla wasu yarjejeniyar kasuwanci ba a lokacin da yake shugabanci abin da dai ba a sani ba shine har zuwa wani mataki trump zai tsami hannunsa daga kamfanoninsa ko kuma irin harkokin kasuwancin da za su fada ƙarƙashin sabbin yarjejeniyoyi ƙwararru sun ce hanya ɗaya ce kawai shugaba mai jiran gado zai iya tsama kansa daga fadawa gaba da batun raba hankali shine idan ya wato ya sayar da hannayen jarinsa a duniya baki ɗaya Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ta samu rahoton kisa akalla fararen hula 82 wanda dakaran gwamnati suka yi a Siriya a waɗansu unguwanni guda hudu da ke cikin birnin Aleppo, inda ake ganin alamun an kusa kwato sauran wuraren da ke hannun 'yan tawayen. Mai magana da yawon kungiyar rajin Majalisar Ɗinkin Duniya, Rupert Colville, ya faɗawa manema labarai a Geneva cewa mawuyacin abu ne a tantance rahotannin kuma ba a san takamaiman lokacin da aka yi kashe-kashen ba. Ya ce muna fatan waɗannan rahotannin ba daidai suke ba ko kuma an yi ƙari a zancen. Mr. Colville ya yi kira da a kyala Majalisar Ɗinkin Duniya ko wata ƙungiya kamar ta International Committee of the Red Cross da ake kira ICRC a takaice da su sa ido akan abubuwan da ke faruwa a Aleppo don gudun yiwuwar saba haƙoƙin jama'a. A yau Talata hukumar ta ICRC ta kuma yi gargaɗin cewa dabban fararen hula a gabashin Aleppo kusan ba su da inda za su saka kansu, ta kuma yi kira ga dakaran da ke faɗan a can da su kare su. gwamnati da sojojin myanmar ne ke da alhakin ƙona ɗaruruwan gine-gine a yankin rahine cikin watanni uku da suka gabata a matsayin ramuwar gayya akan hare-haren da 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaro a cewar wani rahoto daga ƙungiyar rajin wato kare 'yancin ɗan adam ta human rights watch tun daga tara ga watan oktoban da ya gabata dakarun gwamnati suka kona akalla gine-gine 1,500 kurmus a wasu lokuta kuma suka kona ƙauyuka ɗungurungum tare kuma da tilasta ma dubban 'yan ƙabilar rohingya barin muhallansu daraktan ƙungiyar human rights watch ta yankin asiya brad adams ya ce sabbin wato bayanan sun ƙaryata ikirarin gwamnati da kuma dakarun barama na cewa 'yan bindigar yohingi ne suka kona ƙauyukan da kansu amma rahoton na'urar tauraron dan adam da hirarrakin shaidun gani da ido sun nuna cewa sojoji ne suka banka wa gine-ginen wuta jam'iyyar social democratic party da ake kira psd a takaici da ke kasar romania ta lashe zaben 'yan majalisa da aka yi da kusan kashi 46 na kuri'un da aka kada a majalisun kasar biyu Sakamako a hukumance da aka fidda yau Talata ya nuna jam'iyyar National Liberal Party ita ce ta zo ta biyu da kusan kuri'u kashi 20, sai kuma Save Romania Union, sabuwar jam'iyyar da ta yi yakin neman zaɓenta da taken yaƙi da cin hanci da rashawa, wadda ta zo ta uku da kuri'u kusan kashi tara. Ana sa ran za a sanar da sakamakon zaben 'yan majalisan baki ɗaya cikin makon nan, zaben da aka yi ranar Lahadin da ta gabata. Gwamnatin riko ƙarƙashin Firayim Minista Dacian Chiyalos tsohon kwamishina a Turai, ya shugabanci ƙasar tun cikin shekarar da ta gabata. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda wata kungiyar manoma ƙarƙashin kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta bullo da hanyar tallafa ma manoman karkara a ƙasashen na ECOWAS. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka. Taron da na kungiyoyin manoman yankunan karkara na zuwa ne gabanin babban taron ministocin aikin gona na kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ko CDAO da ke da helkota a Abuja. Kungiyoyin da ke karkashin lemar ropa da ke raya noma da kiwa yankunan karkara sun ce 'yan Afirka na da kyakkyawan yanayin ciyar da kansu abinci har ma su tura wasu nahiyoyin. Banya Jibo daga jamhuriyar Nijar shine shugaban kungiyar. Wannan takardar ECOWAS ku dauke ta kuma ku gane ku waye ma mutanen kan su gane menene a ciki. Ka gani yanzu bisa iyaka sai ka zo ka iska mutane an tare su an hana musu su yawo ko an hana musu su kai abinci takarda ya hana shi ku dinga yawo ku gani abin da ake yi da bai kamata ba ku waye ma mutanen kai ko waɗanda suke korafi misali kamar matakin nan da Najeriya ta ɗauka na hana shigo da shinkafa cewa ya kawo yunwa me zaka ga irin waɗannan mutane to ka gani inda ake yin shinkafa da yawan nan me yasa su su suka bunkasa shinkafa ba an mai da hankali ne ba an ka duba ina da ina ne aka iya yi shinkafa menene zai sa a bunkasa shinkafa in an tallafa manoma diba ruwa ka ka ɗauko daga iyakan Niger zo kina isa ka ɗauki wurare daga Naja da sauransu ruwa da agare ku fadama da agare ku in waɗannan wurare duka an gyara su an kawo iri an ba mutane ba a yi shinkafa. Manoma mata ma ba su a baya ba a wajen taron inda suka ce wasu su a halin yanzu su suke kula da mazajen su. Sunana Madansaini Ramatu Abdu Beidi na zo a sunan rezokin da ake ce ma rufa. Mun ba aiki duk da aka ɗauka mata ga aikin nan babu aikin da zaka ka ɗauka in wajen noma ka ɗauka maza ka da suke noma haka nan mata ga noma in wajen kiwo ne in namiji ya ta yayi kiwo ala tilasi in ya komo gida ya kawo nono ga mace aka koma ita ga aikin nono ita ga zuwa sai suwa ita ga komi da komi mata ma suke ba eh, masu ta taya su kama kihi kuɗi don su tai su yi aikin su nan mun ba aikin mata kwarai karhi cikin program kinga na da sai da yawo ta yi barista bello tukur na kungiyar makiyaya koret ya yi bayanin taron karfafa mata gwiwa don noma da suka yi a tsaunin da ya fi kowanne tsawo a Afirka wato Kilimanjaro da ke Tanzania. Kungiyoyi kamar wajen biyar ko shida wanda muka zo da shi Najeriya akwai kungiyar mu Koret, akwai kungiyar mu APES, akwai kungiyar RBM, akwai kungiyar Ropa, akwai Oxfam. Muna jaddada gwamnatocin mu saboda a taimaka al'ummar mu musamman mata da ke karkara wa'an su suka fi shan wahala da kuma matan da ma wanda Allah bai sa sun yi ilimin boko ba. Taron da zai gabatar da rahoto ga helkwatar ecos don yadawa ayyukan raya tattalin arzikin Afirka ta yamma. Nasura da Malika murar Amurka daga abu Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda kungiyar tarayyar Turai EU ta tallafa ma kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuɗi sefa miliyan 197 don kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasar. Haruna Mamman Bako gare ka. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta tallafa ma hukumar ƙasar jamhuriyar Nijar mai kula da kar haƙƙin ɗan Adam sai an dai ashi da tsabar kuɗi da ya kai miliyon 197 na sefa a wani buki da ɓangarorin guda biyu suka yi amfani da shi domin rattaba hannu akan yarjejeniyar samun wannan tallafin kuma a cewar kwamishinan Turai mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam Raul Maches wannan tallafin zai taimakawa domin bunƙasa ayyukan hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar. Je formule le Ina fatan wannan tallafin na tsabar kuɗi miliyon 197 na sefa zai taimakawa domin haɓaka ayyukan hukumar ta jamhuriyar Nijar mai kula da kare haƙƙin ɗan adam domin ƙara samun yabo da girma wajen takwarorinta. Na tabbatar da cewa za ta ƙara ayyukan kariyar haƙƙin ɗan adam a cikin wannan ƙasa kuma wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ake dangantawa da samun ci gaban kowace ƙasa. Shiko Shi ko shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam sai an dai ta janguriyar Nijar cewa da Khalid Ikri ya bayyana irin amfanin da wannan tallafi zai yi a cikin ayyukansu na yau da kullum na kare haƙƙin ɗan adam a cikin wannan ƙasar. Wannan zai ƙara lilwanta ayyukan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar kuma ya sa ta ƙara cimma nasarori tare da sake cimma matsayinta da ya salwanta a shekara ta da goma. Haka zalika zai taimaka wa hukumar a cikin ayyukanta na kare haƙƙin ɗan adam domin amfanin al'ummomin jamhuriyar Nijar. A nasa bangaren Abdullahi Karami mai suna Yama, memba a kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam reshen birnin Kwanni da ake ce ma a NDDH cewa ya yi wannan tallafin na tarayyar Turai abin yabawa ne. Kamar kowa kamar tu Nijeriya mun ji wannan labarin da wannan taimakon da aka ma kungiyar Droit de l'Homme et Liberté Fondamentale wannan duka ɗan ƙasa ji shi kuma godiya ce zamu kawo bisa Union European wannan abin da take. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Kwanni. To bari mu sake komawa Najeriya inda wata kungiyar lauyi ta yi barazanar maka ministan lafiya na Najeriya kotu saboda batun gabatar da rahoton 'yan sanda kafin a yi mai rauni jinya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Sauran waɗanda ƙungiyar ta ce za ta yi ƙara a gaban kotu sun haɗa da babban sifetan 'yan sanda na Najeriya da kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da na birnin tarayya Abuja kana da kwamishinonin lafiya na jihohin najeriya 36 a wani taron manema labarai a nan kano shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya barista abdullahi bula mabukarti ya ce neman takardar izini da kuma bayar da ita haramtattun ayyuka ne a najeriya so da yawa kusan dukkan asibitoci na kuɗi da na gwamnati suna dagewa su karci ƙasa su ce in ba a kawo wannan takarda ba ba za su taɓa mara lafiya ba kuma karban wannan takarda so da yawa na ɗaukar lokaci wani lokaci ana tambayan kuɗaɗe a hannun waɗanda suka je neman wannan takardar daga ƙarshe marasa lafiya suna galabaita waɗansu suna rasa rayukansu da dalilin zubar jini da sauransu akwai doka wato national health care act ta tanaji cewa haramun ne likita ko wani ma'aikacin jinya ya kiwa wani aiki da kowane dalili ita ma barista nafisa muhammad sile da ke zama memba a kungiyar ta ce mummunan tasirin lamarin na karewa ne akan iyaye mata kaga maganar jinya mu ne kuma idan aka ce an rasa rai mace ta rasa ɗa idan ta kama ga uba ne wanda yake da 'ya'ya mata kuma su ne za su yi jinya in sun rasa kuma sun rasa uba zai kuma iya yiwuwa miji ne naki haka ta faru da shi ke ce a jinya kuma sannan in ya zo ya rasu kin rasa miji kai za ka dinga bada kuɗin magani da jinya da komai da komai duk dai wannan abu dai gaskiya idan ka juya ka juyo kusan zan ce akan mata yake karewa ko a watan jiya ma rashin samar da takarda daga 'yan sanda ga likitoci ya sababa rasuwar wani malam ibrahim badamasi na ƙauyen gundutse a yankin karamar hukumar kura a nan jihar kano bayan da ya shafe kimanin sa'o'i 36 da albarushi a jikinsa a asibitin ƙwararru na nasarawa da ke nan kano yanzu haka ne kungiyar ta league of lawyers for liberty and Freedom ta ba da wa'adin wata guda domin hukumomin da lamarin ya shafa su soke wannan tsari ko kuma ta ɗauki matakin shari'a game da lamarin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida na kwari to kamar yadda aka sani dai kwanan nan fadar shugaban najeriya ta gargaɗi jama'a game da kungiyoyin da ke cewa mutane su kawo kudadensu su rubanya musu cikin lokaci kankani da su yi hattara saboda yaudarar da ke tattare da hakan a akasarin lokuta kan wannan na tuntubi wani tsohon babban ma'aikacin banki kuma masanin tattalin arziki da ke zama a garin kaduna mai suna malam ahmad ahmad don ya mana fashin bakin wannan al'amarin da ake kiransa ponzi scheme da turanci sai ya ce a to gaskiya alhaji bayan wannan dai abu dai an daɗe ana yin shi kuma yawanci a irin lokaci irin wannan a najeriya aka fi samun irin wannan lokacin da tattalin arzikin mutane yawanci yana cikin wani matsayi haka oh. yawanci su wayannan mutane ko kuma za a ce ba eh, su irin wayannan abubuwan kamar dai marasa gaskiya ne oh. abin da suke shi ne sai su nuna mutane cewa ka kawo kaza ka kawo kaza za mu baka kaza yawanci za ka samu abin da za su bayar din ya fi abin da ake samu a ko a bankuna ko kuma a wasu abubuwa wanda hukumomi suka amince da su oh. wato sai ka ga mutane sai ka ɗabo kuɗi su kawo su ba su su kuma abin da yawanci suke amfani da shi shine sai su ɗauki kuɗin wannan sai su ba wannan oh. wannan ya zo aka ce aka ma za a ma alkawari za a baka interest kan wannan kuɗi da ka kawo oh, ka kawo ba wai yawa riba to ba oh. wai kuɗin ake sa shi a cikin wani aiki da ake na tattalin arziki da yake bunƙasa ba oh. a'a kuɗin ne kawai ake ɗauka sai kuma sai a ba wa wani to shi ma haka wannan din in kai mutum ya ji daɗi sai ya je ya gaya wannan wannan ma ya kawo kuɗin to ƙarshen ta sai su ga cewa an samu cewa mutane sun shigo da yawa to shi kuma wanda ya saka wannan din shi ma daga ba zai zame shi ma yana dan tatsa ta wani gefe to ba lokacin da aka samu wani dan tangarda haka ko mutane suka dan fara zuwa kuma ba a dan fara samun abin da ake musu alkawari ba sai kai mutane sun tsorata mm. to idan suka tsorata sai su zo da yawa ko kuma su daina kawo kayan kuɗin kuma wasu su zo suna cewa suna so a basu nasu mm. to a wannan lokacin ne fa sai a fara samun matsala eh shi wanda ya yi ya kafa wannan abun wannan harkar sai ka ga ko ya silale ya gudu ko kuma mutane an bar ku a tasha. Mm. To Alhaji Ahmad Alhaji Ahmad bayanan da suke yi shine wai dama bankuna kan ci riba sosai masu ponzi din. Dan riban da suke digawa ma masu ajiya ba wani abu ne da ike riba ce sosai shi isa idan suka raba sai mutane su ga kamar kuɗin na da yawa. Wai dama ai bankuna ma ribar suke ci sosai kamar yadda su ma suke ci. To ai ba haka take ba saboda su bankuna ai aka akwai hukumomi da suke kula da Mm. aikin da suke yi mm. yawwa to su kuma wannan ponzi din bankuna suna samun riba to amma kuma gaskiya su aya ka'idan ci komai aikin su yake dole sai ka ce ga abin da ka samu mm. ga kuma abin da ka kashe a aikin da kai ka samu kuɗin ga haraji da ka biya da sauransu. To, bece ce shawarar ka ga 'yan Najeriya? Wato, shawara na ga 'yan Najeriya shine kowa ya hatara. Saboda wannan abu karshenta rufe a za a yi kowa kuma ya gudu kowa ya shiga matsala saboda haka kowa ya shiga tattalinsa shi ne sauya shawara Malam Ahmad Ahmad kenan wani masanin tattalin arziki ke fashin baki game da wannan shiri na wato rabanya kuɗi ma mutane idan suka gabatar ma ƙungiyoyi da ke kiran kansu ko ko ake kiran su Ponzi scheme da turanci. Yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfi lahashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Kamar yadda hukumomi a Najeriya ke mayar da hankali don bunƙasa harkar noma a ƙasar. A makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Adamawa ta raba taraktocin noma kimanin 500 ga ƙananan hukumomin jihar 21. da zuma bunƙasa harkar noma da rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da ake fuskanta. Shirin noma tushen arziki zai yi dubi ne ga yadda waɗannan taraktocin da aka raba za su isa ga talakawa manoman da aka yi domin su, maimakon shirin ya karkata wani waje na daban. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya zanta da gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammad Bindo Umar Jibrila kan wannan batu. Ga yadda hirar tasu ta kasance. Shugaban kasa ya yi magana a koma gona. Ah, kai ka sani kwanan nan na raba tractors ma talakawa ɗari da biyar kowane lokacin gamin za mun ba su biyar ba taba wannan ba a jihar adama a tarihin adama so ina so ne in tabbata cewa a adamawa dai mun fi karfin abinci kuma eh, eh, mun samu zaman lafiya wanda shine babban abu zaman lafiya na kuma ina so amfani da wannan eh, interview namu in ƙara wa shugaban ƙasar mu addu'a in kara mishi roko Allah Allah ubangiji ya kara mishi lafiya da tsawon rai kuma ya ƙara masa basira yadda zai samu ya kyautata wa talaka because shi jana buhari talakawa su ne karfinsa so don haka eh, ina roƙo eh, eh, ya mayar da hankali akan abin da talaka suke so kuma na tabbata zai haka your excellency ka ka batun traktocin da ka raba kusan 500 da sansu amma inda gizo ke saka shine talaka musamman manoma na karkara ya wannan abun zai iske su domin wasu na ganin kamar kan cewa kada dai masu wa murhu suna ya su ganin kan cewa tarakta watakila sai na manya. Eh, ba zai yiwu ba domin na ji daɗin tambayan ka domin koren nan da na yi bayani na ce eh, kwamishina na local government da kwamishina na agric eh, za su yi dan kwamiti wanda kowane wata za a bi a ga meye ne yake faruwa kuma ban yarda kowane chairman ya yi amfani da shi ba wani abu talaka aka sayawa talaka za su yi amfani da shi kuma abu ne ba kyauta ba za a dan biya wani abu kaɗan wanda za a sayi mai za a maintain wannan eh, tractors ne kaga wannan tractors ba na china ba ne masu fagason ne abu ne daga ingila mai karfi duk duniya a dai gefe mu nan ba a taba wani eh, eh, tractors da ya fi su karfi ba don haka don haka ina roge mutane kuma ina kara jiddadawa na tabbata mutane adamawa za su ga don haka talaka su kwantar da hankalinsu mun ba su taki lokacin eh, eh, damuna kuma yanzu muna shiri za a ba su taki lokacin noman rani so don haka eh, tractor gashi mun bayar kuma muna da shirin mu kawo abubuwa ma da yawa wanda ya shafi manoma ne domin 95% mutanen arewa suna noma kuma shugaban kasa yana karfafa domin in mun fi karfin abinci to sha insha Allah ko zaman rashin zaman lafiyar nan ma abubuwan da zai ba mu sauki a ciki gwamnan jihar adamawa sanata muhammadu bindo umar jibrila kenan aka saurara a hirarsa da ibrahim abdulaziz to koya kananan manoman da aka raba taraktocin domin suke gani ibrahim ɗin da ya samu tattaunawa da wani karamin manomi ahmadu saja aliyu da kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar manoma a jihar adama ahmad tukur jana ga yadda ta kasance Ma'an sajo tambayi da zan so maka shine na cewa a matsinka na karamin manomi ah, da ke karkara ya kaji da wannan gudumawa da gwamnatin jihar adama na kawo taraktoci tukuna ya kaji na yi farin ciki da wannan kokari da ya na kawo mana taraktoci a matsayina na karamin manomi da nake bukatan yi noma in kai lebur da zan samu sayar biya bukatuna da sauransu aka kame wannan guduma ina ga kama an kawo abin za a taimaki karamin manomi duk da a kadamar shi bai wuce mako guda ba kun so maganin traktocin eh to a ni a ido na kan magane ba amma wayanda sun gani sun gaya min sun gansu kuma an gani a tv time da aka kaddamar kuma yanzu kasan rani ne ba abin da za da tractor a yanzu kam kaman ku a matsayin ku na ƙananan manoma menene fatan ku da dangane da kaddamar da wannan shirya ma ba da traktocin domin wasu na da wani dan tababa a kai eh taraba ba din an an sha mu ne mun warke ina ga kama baya an kaddamar da wasu abubuwa mai kama da taki da sauransu magunguna da sauransu aka zuwa kaddamar aka bar mu a haka to yanzu kuma da aka sa kaddamarwa shine muke ganin muke da dan tababa da wasu shakku da wasu al'amura na yau da gobe da ba za a rasa ba shanin mulki na kasan nan yau. Me zai kawo maka nan shakku ganin kan cewa an raba kana ga ba zai kai gare ka bane koko a tsarin da za a biya na koko menene eh, zai sa ka taba ba. Eh tsarin ne na ga yana da matsala don yanzu wani a inda yake tractor ba zai iya zuwa ya masa aiki ba. kuma wani gonansa ma tractor ko ya je wajen ba zai yi aiki ba akwai itatuwa da sauransu bai da karfi da kuma zai cire wannan itatuwan kamin a yi noma a masa wannan aikin so wani manomi yana bukatan tractor wani manomi baya bukatan tractor lalle a yanzu amma muna farin ciki wannan abun da ya kawo tractor din za mu san yadda za masu kananan karfi din su samu yadda za a yi ta musu aiki don a samu ci gaba zan da gare ka ban kuma ga amatukur a matsayin ku na shugabannin kungiyar manoma na afa reshen jihar adamawa wataƙila kafin a kawo an shawarce ko kuma kuma kun zana da ma'aikatar gona da sansu hakan nan ya kuka je da ba da waɗannan taraktoci da kuma yadda tsarin yake yanzu eto eh alhamdulillah shi cin gaba ba dole sai da shawararmu ba amma kullum ne dai a takaice a kungiyarmu duk wani abin da gwamna eh, a yanzu hakan nan ma kungiyarmu muna cikin state executive council meeting ne Masu mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin karshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz wanda ya hira da bakin namu na yau sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Saƙonmu na farko a yau ya ce, rahoton da hukumar lafiya ta fitar wanda ya nuna yadda cutar malaria ta addabi kasashenmu na Afirka. Hakan bai zo mana da mamaki ba, kuma hakan wani babban ƙalubale ne ga shugabanninmu da fatan za su yi duk abin da ya kamata wajen ganin an shawo kan cutar. saƙo daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura jihar Katsina. sai kuma sako na gaba wanda ya zo daga hannun arabi awal mai faci gidan madi da sha'aibu diamond gidan madi da rilwani shago mai turare funtuwa a jihar sokoto tarayyar najeriya ya ce isa kasar gambe da shugabannin yammacin afirka suka yi ciki har da shugaban kasa muhammadu buhari domin shawo kan shugaba yahaya jamme ya amince da kayan da ya sha a zaben da aka gudanar allah ya sa ya amince domin kasar ta fita daga fargabar fadawa cikin tashin hankali amin sun amin sai kuma sako na gaba wanda ya ce muna taya dakarun sojan kasar siya Najeriya a murnar kwato birnin Aleppo daga hannun 'yan tawayen kasarsu daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sai kuma wannan sakon ya ce fatan alkhairi biyo ya Hausa muna kira ga yaya jamme na kasar Gambia da ya yi haƙuri ya sauka ya mika mulki cikin ruwan sanyi a zababben shugaba wato Adama Barro domin kuwa yin hakan shine dimokuraɗiyya. sako daga bala muhammad Damban jihar bauchi sai kuma wannan sakon da yake cewa ya zama wajibi mu jinjina wa rundunar tsaron najeriya bisa kokarin su da suke yi na kawo karshen kungiyar boko haram a najeriya muna taya su addu'ar allah ya yi musu jagoranci wajen kawo zaman lafiya a najeriya sako daga kabir sakaina layin yan goro malumfashi sai kuma wannan sakon ya ce kulab ɗin Real Madrid tare da magoya bayan ku ina taya ku murna bisa ga samun nasarar da dan wasan ku kuma gwanin ku wato Cristiano Ronaldo ya samu na lashe kyautar dan kwallon duniya wanda ya fi yin fice wato kyautar Ballon d'Or daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. To jama'a da ra'ayoyi masu sauraron muka kawo ƙarshen wannan shirin saboda babu lokaci ba za ku ji takaitattun labarai ba sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Nafisa dangi ke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni da wato Saida Sandun da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC ke cewa sai kuma anjima.